الا ان لله من في السماوات ومن في الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون ku saurara, hakika Allah kaɗai shi ne mamallakin waɗanda suke sammai da waɗanda suke ƙasai. To wani abu mushrikai masu bauta wani Allah suke bi, babu abin da suke bi alal haƙiƙa sai shakka babu abin da suke yi face karya cikin jingina wa Allah abokan tarayya da suke yi ga Allah. Allah ya ɗaukaka daga barin wannan zance nasu ɗaukaka mai girman gaske.